فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساك سادوا وانا مسلاة مثال البركة مسلاة مبلغة لكي ننشكين غرم بوشي أجهر بوشي أولا آه، يمجينا أصبر yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da takwas ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji sannan ba mu gushe ba a tafsirin aya ta hamsin hamsin da biyu wa ma'arsalna min qablika min rasulin wala nabi a kafin mu shiga karatu muna marabtar a yan uwanmu matasan sunna suka samu damar ziyartar mu a wannan majalisi a yau akwai dan uwa malamin su fasa da sunna akwai kuma malam alkanawi da malam bashir ahmad daba tv da sheikh malam kakis ibrahim da kuma yan uwanmu da suka zo daga maiduguri wanda suna da dan yawa da sun halarci wannan majalisi a yanzu muna musu barka da zuwa muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa musu ladan zumunci da ziyara yadda suka zo wannan wuri lafiya allah mai da su gida lafiya muna godiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينتق الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أيقوا قبانك دونك manzo ko annabi ba face sai idan ya yi karatu alka shaitan fi umniyatihi sai shaidan ya jije jefa wasi da shubha a cikin karatunsa fa yansaqu Allahu ma yulqi shaitan sai Allah ya bata abin da ya jefa kuma yahkimu Allahu ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai hikima wannan aya mun fara tafsirin ta jiya inda muka yi magana akan gabar farko ta wannan ayar da Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi kuma aiko a gabaninka da wani annabi manzo ko annabi ba muka ce wannan ayar tana nuna mana akwai bambanci tsakanin annabi da manzo akwai bambanci tsakanin annabi da kuma manzo mun yi bayanin a ah, cewa malamai sun yi saɓani da yawa wajen tantance bambanci tsakanin waɗannan bayan Allah masu daraja guda biyu manzo da annabi amma mafi kyan magana da take fito da bambanci tsakanin waɗannan guda biyun ce maganar shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah wanda muka karanta maganar ta daga cikin littafin sa annabuwa cewa dukkaninsu an aiko su dukkaninsu an aiko su saboda Allah ce wa ma arsalna sauraka da annabi da wanzo dukkanin su ɗan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala ya aiko su da wani wahayi da wata risala Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wahayi da wannan ne suka zama annabawa sai bambanci tsakanin annabi kuma da ar-rasul shi annabi shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi wanda wannan wahayi shi ya bai da shi annabi ya ba shi saƙo saƙon nan kuma zai isar da shi ne ga muminan da yake tare da su kuma yakan yi aiki ma da shari'ar annabawan da suka gabace shi ko manzannin da suka bace shi zai yi aiki da shari'ar su illa iyaka zai tsara wa mutane bayanin abin da shari'ar take nufi wanda wannan shi ne ɗabi'ar da yawa daga cikin annabawan bani isra'ila har ma daga cikin manzannin su kamar annabi da annabi suleiman har annabi isa alayhi salam duk sun zo sun yi aiki da abin da taura ta zo da shi to akwai kuma manzo wanda shi kuma Allah subhanahu wataala yakan ba shi wahayi ya kuma tura shi zuwa ga wasu mutane da suka bijirewa tauhidin ubangiji suka bijirewa kadai ta Allah wato Allah subhanahu wataala yana aika manzo ne zuwa ga al'umma da take kafira domin ya kirawo su zuwa ga kadai ta Allah da tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya kan iya bashi littafi sabo ya iya bar shi akan littafin waɗanda suka gabace shi ko ya bashi littafi sabo amma kuma tare da ya share littattafan da suka gabace shi ba wato ba dole bane manzo sai ya zo da shari'a sabuwa ya kan iya zuwa amma da shari'ar waɗanda suka gabace shi kamar annabi Dawud manzo ne hakanan annabi Sulaiman manzo ne amma dukkanin su yi hukunci ne da taura wannan baya hana ubangiji ya musu wahayi na wasu al'amura na musamman da za su faru a lokacinsu don su ƙara wa mutane bayani kamar malami a cikin wannan al'umma wanda yake yi wa a muminai bayanin abin da Allah subhanahu wataala ya ko annabi da shi baya fita daga cikin abin da yake sakon da Allah ya bawa annabi wato littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya fita daga wannan ila iyaka dai yayi bayanin wani abin da ba kowa ne yake ya fahimta ba sai wanda ya karatu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi fadar wirasar ta sai ya magana ka annaba annabci wirasar malamai gadar da suke yi sai ce al'ulama warasatul anbiya da ce warasatul rusul ba sai ce warasatul anbiya kamar yadda annabawa a cikin banu isra'ila suke bayanin hukunce hukuncen da suke cikin at-taura to haka nan su ma malamai suke bayanin hukunce hukuncen da suke cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to mun wannan bayani ne saboda abinda aka fi fahimta ko aka fi yadawa cewa annabi manzo shine wanda aka shi sako aka umarce shi da ya isar annabi kuma aka shi sako aka ce kai ya isar ba a umarce shi da ya isar ba muka ce wannan kuskure ne hatta malamai ba a yadda su ɓoye abinda Allah ya sanar da su na ilimi ba ballantana kuma annabawa sai gaba ta biyu ita ce alka shaitan fi umniyati wato idan tamanna mun yi magana tamanna ma'ana biyu da malamai suka ba wa wannan kalma tamanna wasu suka ce ana nufin idan yayi karatu alka shaytan fi umniyati ya fi qira'atihi shaytan zai jefa wata shubha ko wani waswasi a cikin karatunsa wasu kuma suka ce tamanna daga tamanni ne shine buri fata wato duk sanda wani annabi zai yi fatan al'umma ta musulunta ko wasu daga cikin al'ummar sassu musulunta to sai kaga shaidan ya kawo wani rudu wanda zai tsara baza ma waɗannan mutane amma daga baya Allah subhanahu wataala ya shawo kansu to waɗannan tafsirai guda biyu da ake wa kalmar tamanna tafsirai da daddu amma dai mun fi karkata zuwa ga tasirin farko cewa tamanna ana nufin qara'a ana nufin tala ana nufin in ya karanta in yayi karatu to cikin karatun nan nashi abinda zai karanta na ayoyin Allah ko kuma bayanin da zai wa al'ummarsa sai an samu wani abu na rudu da shedan zai jefo wani abu na wasuwasi da shubha da shedan zai jefa a cikin kullum mutane to wannan gaba alqa shaytanu fi umniyatihi mun ce akwai riwayoyi da aka samu cikin littattafan tafsiri waɗanda suke ba da wata kissa ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je majalisar ƙurashawa kafirai yana karanta musu suratul najm a makka da ya zo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a fara'aitum lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra daga daidai nan sai shedan ya jeho wasu kalmomi a bakinsa تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتنتجع جواء أنن غوراقوكم نشي غرنوك شيني قلت أنن دعك سيو غوراقوكم waɗannan gaurakokin manya-manya su ne gumaka suna da ɗaukaka wa inda ta hunna da tutaja kuma ana fatan a samu cetonsu wai sai shaitan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomi a kan bakinsa bayan ya faɗi sunayen wasu gumaka da larabawa suke girmamawa suke bautawa wannan lokaci su ne allah wal uzza wa manat to sai aka ji kuma yana yaban waɗannan gumaka yana cewa suna da ɗaukaka kuma ana fatan a samu cetonsu wanda kuma daman wannan shi ne abinda su larabawa suke faɗa a lokacin cewa kan nan 'ya'yan Allah ne kuma su za su yi musu tsani zuwa ga Allah su wata ala shi yasa suke bauta musu Ba na abu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba komai yake sawa muke bauta musu ba sai don su matsantar da mu zuwa ga Allah wa yaquluna ha'ula shufa'a'una inda Allah suna cewa waɗannan su ne za su cece mu a Allah su ne masu ceton mu to kuma sai aka ji wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura ta alqur'ani kuma ya faɗi haka to wai daga lokacin ne sai da ya gama karanta suratul ah, suratul ah, najm karshen tafazziru lillahi wa'budu sai ya faɗi sujada daga nan sai musulmi da mushrikai kowa da kowa sai suka yi sujada saboda wancan yaban da suka ji an yi wa gumaka mutum biyu ne aka ce yassar ta ce ba su yi sujjada ba a lokacin alwalid ibn al-mughira da kuma abu uhaiha a sa'id ibn al-as su kuma saboda sun manyanta ba za su iya faduwa nan ta su sujjada sai suka ibi kasa suka dodana a goshinsu wannan kissar kissa ce da ta shahara ta shahara a littattafai malaman tafsiri da yawa sun kawo ta an danganta tafsirin waɗannan ayoyi daga wasu daga cikin tabi'ai sun fassara ayoyin a ƙarƙashin hasken wannan kisa, kamar sa'id ibn jubair kamar qatada ibn da'amah as-sadusi kamar abu al-aliya ar-riyahi a cikin ruwayoyin da aka yi na fassara waɗannan ayoyin an samu cewa waɗannan magabata sun fassara ayoyin nan karkashin wannan kissa cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da suratul najmi annabi yana karanta wa sahabbai da mushrikai a daidai lokacin kuma shedan ya jefo masa waɗannan kalmomi aka ji su sun fita daga bakinsa to haka nan cikin malaman da suka kawo wannan tafsiri ba su kuma soke shi ba kamar at-tabari shaykhul mufassiri cikin tafsirinsa da shi ne farkon wanda aka samu ya tattara tafsirin alkur'ani daga farko har zuwa ƙarshe tare da kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai wajen fassara ayoyin alkur'ani daga fatiha zuwa nasi to ya kawo ruwayoyi daban-daban daban-daban daga malamansa daban-daban da suke kunshe da wannan labarin kuma a bisa dukkan alama ga wanda zai karanta tafsirin zai ga cewa shi ma ya karkata zuwa ga wannan saboda a yadda aka saba karanta aka saba gani a tafsirinsa duk abin da bai gamsu da shi ba nan take ke bayyana cewa bai gamsu ba kuma ya kawo abin da ya gamsu da shi dan za ka samu har cikin kira'o'i mutawatirai yakan yi wa wasu karan ya ce shi bai gamsu da wannan kira'ar ba bare kuma wata kisa da aka rawaito ta da isnadin da akwai ta cewa a kansa to amma a nan sai ya nuna ya tafi akan wannan daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsirin akwai albagawi cikin ma'alimin tanzil shi ma wannan kissar ya kawo kuma akan ta ya gudanar da tafsirinsa tafsirinsa muktasar ne ya rairayo shi ne da tafsirin sa'alabi al-kashf wal bayan to shi ma sa'alabin a cikin tafsirinsa abin da ya tafi kansa kenan hakanan al-wahidi a cikin tafsirinsa al-basir da sauran tafsirinsa al-basir da al-wajih Eh, da al-wasir duk shi ma ya fassara ayar akan wannan akan wannan fahimta haka nan ibnu atiyya a cikin littafin sa al-muharrar al-wajib al-muharrar al-wajib fi tafsir kitab al-aziz shi ma ya fassara ayar akan doron wannan kissa cewa an jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kalmomi a harshen harshensa shaidan ya jefa masa su a harshen harshensa yayin da yake karanta suratul najm ya faɗe su ba tare da yana zana ba kuma kafirai sun yi murna sun ji daɗi har sun yi sujjada bayan ya gama haka nan daga cikin malaman da suka tafi akan wannan tafsiri akwai zamakshari cikin littafinsa al-kashshar haka nan cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsiri akwai suyudi ya inganta kissoshin a tafsirin ta jalalaini wanda muke shi ake karantawa yawanci a tafsiran azumi a ƙasar nan tafsirin jalalaini شيد المحل المحلى جلال الدين المحلى سنت فئه وانا تفسيري شو ما أرسلنا من قبلك من رسول سيتي هو نبي أمر بالتبليغ شيني النبي بن أبو أمر تيش لي ساقو ولا نبي سيتي لم يؤمر بالتبليغ شيني منزو هو النبي بن أبو أمر تادا إسر سيتي إلا إذا تمنى أي قراءه sai idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi ay qira'atihi ma laysa min alquran sai shaydan ya jefa wani abu cikin karatunsa wanda baya daga cikin qur'ani mimma yarzahu almursal ilayhim abinda waɗanda aka aiko wa annabi sallallahu aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su ne larabawa a lokacin za su ji daɗi su yarda ko kuma kowane annabi da Allah ya aiko za a jefa masa irin waɗannan maganganu a bakinsa waɗanda aka aika su aka aika shi zuwa gare su su yarda wa qad qara annabi sallallahu alaihi wasallam fi surati an-najm bi majlis min quraish sai yake ba da kissar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi a wata majalisa ta quraishawa ba'da bayan ya karanta afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatu al-ukhra yake cewa bi ilqa'i shaytani ala lisanihi shedan ya jefa kan harshensa min ghairi ilmihi sallallahu alaihi wasallama ba tare da annabi ya sani ba tilkal gharaniqul kul'ula wa shafa'ata hunna da turtaja ya faɗi waɗannan kalmomi da suke nuna yaban gumaka fa farihu bi zalika daga ƙurai suka yi farin ciki ثم akbarahu jibrilu بما ألقاه الشيطان على لسانه daga baya jibrilu ya gaya masa cewa wannan fa abin da ya kara a cikin karatun da yake yi na suratul najmi ba shi ya faɗa masa ba ba shi ya karanta masa ba shedan ne ya jefa masa shi a harshen sa fa hazina annabi ya bakin ciki fa sulliya bi hadhihi al-aya li yatma'inna sai aka rannashe shi da wannan ayar cewa wannan abu ba kai kadai ya fara faruwa akan ka ba ba kai ne faro ba cikin annabawa da manzanni an samu irin wannan ta sha faruwa shaidan ya jefa wani abu cikin karatunsu don annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa to haka ne ya tafi da tafsirin har zuwa ƙarshen ayar cewa wannan abu ya faru a shekul islam ibn taymiya kamar da zamu zo a nan gaba kusan a ƙarshen karatun mu zamu kawo bayanin sa shi ma ya tafi akan wannan ma'anar ya tafi akan tabbatar da kissar cewa wannan shine abin da aka samu daga fassarar magabata haka shi kuma dama a ɗabi'arsa duk sanda aka ce ga wani abu ya cike zuwa ga magabata to shi an gama magana saboda haka shi ma ba zai karkace daga wannan ba to za mu ji maganarsa daga ƙarshe za mu karanta sannan kuma mu ji ga taƙibin da ya kamata a yi a kanta ah, muna so sautari bi irin wannan bayanan da cewa wasu abubuwa ne masu zurfi a wani lokuta to amma kasancewar darasin da muke yi ba wai ya takaita ne a kan kawai masu sauraro a yanzu a nan ba ko kuma iya wasu da suke jama'ar gari gama gari a wani abu ne wanda yana tafiya da nisa kuma akwai waɗanda suna da zurfin ilimi za su iya wato fahimtar abin da ake iya cewa kuma za su iya tofa lokacin bakin su akai saboda haka kada a damu idan har gaba ta zo na mu yi irin wannan bayani a ƙarshen wannan kissa insha Allah za mu yi ta'ariki akan wasu darussa da za mu amfana da su dangane da wannan sabani da aka samu na malamai cikin wannan kissa wannan kissa kamar yadda muka faɗo da suka suka goyi bayan ta da yawa daga cikin malamin tafsiri kuma sun shata mata layi ba su karbe ta ba ta fuskar ruwaya ba ta karbu ba Haka nan ta fuskar ma'ana wato ta fuskar diraya ma ba ta karbu ba za mu ji bayanan waɗanda suka soki wannan kissa cewa wannan kissa ba tabbata ba a daga cikin irin bayanan da malamai suka yi dangane da wannan kissa suna cewa wannan kissa in ka koma da tattafan riwaya da tattafan hadisi da suke koro kowane abu da isnadinsa za ka samu cewa duka asanid din da aka rawaito wannan kissa da shi sanadi ne wanda bai inganta ba ko dai ka samu sanadi ne wanda yake mawdu wato akwai ƙarya ma a cikin akwai makaryaci a cikin sanadin ko ka samu munkar ne wato yana da rauni kwarai da gaske ko ka samu mai rauni ne mursal wato isnadin sa bai cika ba an samu gibi a cikin isnadin sa tabi'i ne yake danganta abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar qatada kamar suddi su danganta wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba su faɗi gurin wa suka ji ba a gurin malaman hadisi ba sa karɓar irin wannan saboda haka a cikin ruwayoyin akwai su ma waɗanda suke irin wannan ne ko ka samu mun kasa ne wato a cikin sanadin sa babu babu abinda wato babu babu wato akwai wani gibi a cikin sanadin sa ya tsinke bai cika ba farkon wanda aka samu yayi tsokaci akan wannan shine Muhammad ibn Isa Muhammad ibn Isa ibn Khuzaimah wasu daga cikin marubuta sun zaci cewa muhammad ibn ishaq ne sahibul magazi wanda kuma ba shi bane muhammad ibn ishaq ne ibn khuzaima ibn khuzaima lokaci ɗaya suka yi suka yi wato suka yi rayuwa da da al-imam al-tabari muhammad ibn jarir al-tabari kusan sun sun ma kusan rasu a kusan lokaci guda shekara ta ɗari uku da goma. to shi kansa an tambaye shi game da wannan kissar sai ya ce haza min wata zanadika sai ce zindiƙai ne suka kirkiri waɗannan kisoshi wato wasu ne makiya musulunci a ɓoye amma suna bayyana mutane su musulmi ne so suka ƙirƙiri kissa suka watsa cikin musulmi har ma ake cewa ya rubuta littafi ka cokam akan wannan ya soki wannan kissa kaga a ce waɗanda suka fara suka ta ba tun yanzu ba tun da jimawa daga cikin daɗaɗɗun waɗanda suka soki wannan kissa akwai abubakar albazar abubakar bazzar mai littafin musnad musnad bazzar yake cewa wannan hadisin da ake jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta inda muka samu an rawaito shi ya juzu zikiruhu babu inda aka kawo shi da cikakken isnadin da ya halatta ma a karanta wa mutane sauraka duk isnadin da aka ruwato da ruwayar yake cewa babu shi babu isnadi mai kyau mafi dama dama shine wanda ya kawo shi a cikin musnad dinsa yace wala na'lamu ahadan asnada hadha alhadith an shu'ba an abi bishr an sa'id an ibn abbas illa umayya yana nufin umayya ibn khalid ci su shi wannan isnadi shine muka samu ya shiga sosai shi kuma ba mu same shi ba sai daga malamin mu inji shi malamin mu Yusuf ibn Hammad yace daga wajen sa muka samu ikita amma duk waɗanda suke ruwayar wannan isnadin suna ruwayar shi ne daga Abi Bishr abi bishir ne ja'far ibn iyas ibn abi wahshiya yace shi yake ruwaitar wannan hadisi daga sa'id ibn jubair mursalan ba tare da ya kawo cikakken isnadinsa ba ce wanda aka san shi da wannan isnadin wato isnadin wannan hadisin shi ne kalbi al salih ibn abbas alkalbi Muhammadu muhammad ibn daga abi salih bazam daga ibnu abbas wannan kuma shine isnadin da ake kira silsilatul kadhib wato duk inda wannan isnadin yazo salsala ce ta makari ta makaryata salsala ce ta ƙarya da muqabil silsilatul zahab wato silsilatul kadhib domin shi muhammad ibn sa'ib al-kalbi mashahuri ne ya shahara da ƙarya ne mashahuri ne ya shahara da ƙarya ne sunayensa ma yana lissafa su da yawa shi bai da suna ɗaya dan dai taɓa da bami yana ta yana ta yin abin nan a ah, ah, mai ake cewa dan abin nan mai hawainiya yana ta ɓoye kansa saboda ka a gane shi to abu salih shi ma mai rauni ne kwarai da gaske abu salih ba zan tun ne mai rauni sosai da gaske to kaga a ce su suka rawaito wannan kaga yana nuna bai inganta ba ah, alqadi iya alqadi ya da cikin littafin sa shifa bi tarif al-huquq al-mustafa wanda muke cewa shafa a ciki ya kawo magana da yake cewa amma hadithul kalbi fama la tajuzu riwayatuhu qar riwayatu anhu shi wannan ba ma ya halatta a rawaito shi wala dhikruhu li kowace dha'fihi wa kadhibi wa saboda karfin raunin da yake tattare da shi da kuma karya. da haka bai kamata ma a kawo wannan hadisi a matsayin an kawo hadisi ba a ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki kaga ta fuskar isnadi da yawa daga cikin malamai sun sun soki hadisin ta fuskar isnadi mu sai duba ta da cewa game da isnadin wannan waɗannan asanid din ya koma littafin Sheikh Nasiruddin al-Albani نسب المجانيق لنسف قصة الغرانيق نسب المجانيق لنسف قصة الغرانيق kusan ya yi kaca-kaca ya yi fata-fata da wannan kisar a cikin wannan dan littafi na shi akwai na almajiransa da la'ilin tahqiq da la'ilin tahqiq fi ibtal qissatil gharani na Sheikh Ali Hassan Ali al shi ma ya kara wasu abubuwa wanda malamin sa a Sheikh Nasiruddin bai kawo ba haka koma nan za a da yadda suka bi diddigin wato wannan ruwaya gaba ɗaya suka soke da duk da cewa an samu da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar da muka karanta daga farko sun dogara da wannan ruwayar ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa ahkamul qur'an yana ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya karni na shida kuma sannan yana daga cikin ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka soki wannan wannan ruwaya yake cewa wannan magana da aka ce shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshen sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ya faɗe ta haka har ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama an nuna kamar bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da shaidan ba bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da karanta masa wahayi shine jibrilu ba da kuma shaidan da zai jefa masa wannan aya kamar ba zai iya bambance tsakanin tauhidi da da kafirci ba domin wannan wannan kafirci ne a ce tilkal garani kul ula wa inna shafa'ata hulla da tuntaja." kafirci ne ya saba da tauhidin kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta bai a ce an jefa wannan bai bambance tsakaninsu ba yake cewa wa ana adna minal mu'minina manzilatan ni a cikin mu'minai yake yake fada shi Abubakar ibn al-Arabi yake cewa shi matsayinsa a cikin mu'minai karamin matsayi ne amma ilimin sa yace ilimin sa ma kadan ne amma zai iya zai iya zai iya bambance waɗannan abubuwa daga abin da Allah ya bashi ta yaya za a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasa bambancewa shi a matsayin dan tsugulutun mumini dan tsuhulutun malami da bai taka karatar ya ba amma a ce shi zai iya gane bambanci tsakanin kalmomin da suke kunshe da wannan barna da kuma abin da yake dauke da tauhidi a ce kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gane wannan ba yace walau qalahu ahadun law qalahu ahadun lakum latabadara kullu ilayhi qabla at-tafkiri bil imsal wal raj'i da wani yau zai zo ya muku wannan ya zo karanta muku wannan magana ku ji shi yana yaban gumaka da ba wanda zai yi tantama ko ya tsaya tunani wajen ya masa inkari ya tsawatar masa ya gaya masa kausar magana baya bukatar sai ya yi tunani shin ya yi magana ko kai ya magana ya tsawatar ko kai ya tsawatar ya ce fadlan an yaji halin da biyu sallallahu alaihi wasallam halar kauli wa ya fa alaihi kauli ba zai yi ba a ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya jahilci wannan ya kasa gane wannan magana ولا يتفطن لصفة الأسنان بأنها البرانقة العلا يكاث قال سوى قاشنا أما قال أنا صفنت بما قال سوى قوراكو تيني مدعوككا كما شفاعتهن لترتجى أنا فاتن سامن جيتنسو وقد علم علما ضروريا أنها جمادات تلجى النبي صلى الله عليه وسلم ياتن يكينا شوى ودنا قمعك wasu daskararrun duwatsu ne ko itatuwa بأنها الغراء بأنها الغرانق الأولى يكتب أنها جمادات لا تسمع ولا تفسر cewa waɗannan wasu daskararrun abubuwa ne da ba sa gani ba sa ji ba sa magana ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa ba da nasara ba sa ceto annabi sallallahu alaihi wasallam baya shakka akan wannan ya san da wannan to ya za a ce suna ceto ta yaya za su zama masu ceto da wannan aƙidar ne jibrilu alaihi salam yake zuwa masa da wahayi safe da yamma duk sanda ya zo masa da wahayi abin da yake tabbatar masa shi ne tauhidi wa alaihim bana tauhid kuma akan wannan tauhidi ya ginu wala yajuzu nasxuhu min jihati al-ma'qul wala min jihati al-manqul kuma bayyuwa wannan tauhidin a ce an yi wani tunani sabo an goge shi ko an kawo wani wahayi sabo da ya goge tauhidi babu wannan fa kaifa yakhfa hadha ala rasul to ta yaya za a yi wannan ya koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta fuskar matani a shi ibn al a nan yake sukar wannan ruwayar cewa wannan ruwayar ba za ta yi ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san wa yake kawo masa wayi Allah subhanahu wata'ala ma ya kwaranye masa sifar jibril gaba ɗaya ya ganshi ya ganshi a kirarsa ta mala'ika sannan yana zuwa masa a ta mutane ya san shi ya san waye shi saboda ko ya zo a cikin sifa ta mutum in ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi ya gama tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya san mala'ika jibril ne yazo kamar yadda yake a cikin hadisin jibril hadisi umar ibn al-khattab lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya akan musulunci da imani da ihsani da ashratus sa'a da karshe bayan ya tafi yake tambaye su wannan bayan kwana uku kun san wanda ya zo ya tanji muku tambayoyi da suka ce ba su gane ba suna san wani ba kauye ne ce haza jibrilu a takun yi alimukum ku. jibrilu ne sauraka ya san shi jibrilu kuma yana da ƙarfi ka ƙarfa ne ƙarfin mala'ika wa yake magana abin nan a shidda ne alaiha mala'ikatun shidda alaiha mala'ikatun gilazun shidda akwai mala'iku ƙarfafa da suke tsare Allama allamahu shadidul kuwa. ce mai tsananin karfi da ya sanar da annabi sai ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da musu karfa ne ba magana wani shedani ma ya tunkaro lokacin da jibril yake kawo wahayi har ya isa har a ce har a ce wai bayan ya tafi jibril ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya akai ne ka karo wani abu ni fa ba ni na faɗa maka ba ban karanta maka bai ya ce an yaye ce eh, ka ƙara wannan ba ni na karanta maka bai cewa ya ce shaidan ne ta ina shi ne yake da damar ya matso kusa da mala'ika tsaye yana karatu eh? ko kai ka ce a uzu billahi min shaitan rajim shaitan ya isa matso kusa da kai bare mala'ika ai ba wata bane a alqabi ya kamar da muka ce a cikin littafin shifa shi ma yayi kace kace da wannan kissa yake cewa an jarraba mutane da yan bid'a masu shiga wasu kuma masu kutsawa cikin sha'anin tafsiri suka kawo irin waɗannan sannan kuma ya ce wa ta'allaka bi zalikal mulhiduna sai aka samu wasu masu fandarewa addini suka kankame ma irin waɗannan kisoshi ba don kuma don su soki addini don su kawo wani abin da zai jefa shubha a cikin addinin a rika cewa to kun gani shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ashe ake jefa masa a cikin karatunsa bai sani ba shi ke na sa shakka cin alkur'ani in aka sa shakka cin alkur'ani kaga min babu aula hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya a rushe shi tunda alkur'anin ma bai kubuta ba bare kuma hadisan ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ballan ballantana kuma ijtihadat da malamai kaga daga nan an rushe addinin gaba ɗayan sa babu shi kowa sai dai abin da ya ga dama yayi shafi da kanka to shi ne yake cewa ta'allaka bi zalika al-mulhiduna wasu fandararru karkatattu suka makalkale ma waɗannan waɗannan abubuwa ma a zafi na qalatihi wa turabi riwayatihi Ta da cewa waɗanda suka shiru suka rawaito waɗannan abubuwa masu rauni ne sannan ruwayoyin kuma ruwayo ne wanda suke ta sassaɓa wa juna suna ta tufka da warwara ko suna ta sassaɓa wa juna a junansu wankita isnadi sannan isnadin ba cikakke ba waqtida bi kalimati kalmomin da aka kawo a ciki su ma sun sassaɓa fa qa'ilun yaqulu innahu fi salat wani in ya tashi ruwaitowa sai ya ce annabi yana talla abin ya faru wa akhar yaqulu qad qala hafina bi qawli wani kuma ya ce a'a ya je majalisar mutanen sa ne qurayshawa jama'arsa anan ne aka saukar masa da wannan yana karantawa yana karanta suratul najm shaydan ya jefa masa wannan wa akhar yaqulu qala wa qad asabatu sina akwai waɗanda suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun gangadi ya kama shi to yin gangadi ya kama shi sai ya faɗi sai shi kuma shi ɗaya amfani da wannan sai jefa masa abin da sai faɗa a kan harshen sa akwai wanda suka faɗi wannan cewa gangadi yake yi wasu kuma suka ce <clears throat> haddasa nafsahu fiha ba fitowa ya karare ya faɗa ba a ran sai faɗa to in a ran sai faɗa ta ina kafirai suka ji suka ce ya yabi ya yabi kansu. wa akhar yaqulu inna shaytan qalaha ala lisani wasu suka ce a shaytan ne ya faɗe ta ya jefa masa akan harshen sa akwai ma wasu da suka ce ya yi amfani ne da irin ɗan shan numfashi da annabi yake yi lokacin da yake karatu su ce mutum ya kai aya zai ɗan sha numfashi numfasa sannan ya kira zuwa ga aya ta gaba shi afara'aytum allata wal uzza wa manat ta thalithah al-ukhra ya ɗan tsaya ya ja numfashi kawai shi shaytan ya jefa magana a tsakankanin nan Wani Ibn hajar yake cewa hada ahsanul wujuh shi Ibn hajar da yake shi ma ya karkata zuwa ga kissar yake wannan dimbin ruwayoyin da suka zo ko da kuwa suna da dan matsaloli a isnadi in aka tattara su za su yi ƙarfi saboda haka yace ya karbu ya karbu ruwayar kuma fassara da zai mata ba akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi dan ne ya kwaikwayi miliyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dan sha ya dan jalin fashi kaɗan shi kuma sai ya kokari ya je ya fesa wannan magana a kunnuwan kafirai sai suka ci ya yi kwaikwayo mere nan. shi kuma annabi bai san ma an yi ba to shi ibnu hajar ya ce ya kisa amma haka yake fassara ta ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta da harshen sa to duk wannan da alusi al-alusi a cikin ruhul ma'ani da ya kawo da ne ce duk waɗannan maganganu ne masu rauni bai kamata ma a waiwaye su ba kawai abu ta kan kistar a rusa shi ne magana saboda ka idan kula tsadiyar ana yana cewa kistar ta fuskar isnadi ta fuskar matani duk tana da matsala saboda ka ta yaya za mu karbe ta a matsayin ita ce tafsirin wannan ayar ya kala da cewa hadithun ko min هذا siha لم bai fitar da shi ba hakanan muslim bai fitar da shi ba حكى سنن السنن السنن الاربعه سنن ابي داود سنن الترمذي وجامع الترمذي سنن ابن آه، النسائي سنن سنن ابن ماجه دبا وندي كاوش سنن سورن تذكرتو حديثي صحيحين إذن ابن خزيمة إذن آه، ابن حبان إذن الحاكم المستدرك لم يسكعوش لم يخرجه أحد من آل الزحام wala rawahu thiqatun sanadin salimin muttasil babu wani amintaccen malami da ya ruwaito wannan kissar da sanadi wanda yake karbabbe wanda yake kuma cikakke wa inna ma uli abiha wa bimithlihi uli abihi malaman tafsiri ne kawai suka damu da wannan wal mu'arrikhun da malaman tarihi su suka damu da wannan isnadin da wannan suka yi ta kawo ta almula'una bi kulli almula'una bi kulli wadanda su daman sukan yi sha'awar a samu wani abu bako bako shikenan su tafi almutalaqqifuna min as-suhuf kull sahih wa saqim wanda kawai bude littafai suke ba sa iya tacewa ba su da rariya saboda haka suna karbar kowane irin abu da aka kawo suka karanta a littafi hakanan ibn arabi shi ma yake cewa duk wanda ya duk wanda aka hikaito da wannan kikayar daga wajensa daga cikin malaman tafsiri ko tabi'ai lam yusnidha ahadun minhum dukan su irin su sirri suka tada su sa'id ibn jubair dukkanin su ba wanda ya bar isnadi sahihi isnadin da ake jinginawa zuwa ga ibn abdullahi dan abbas bai inganta ba saboda ka babu wanda ya kawo cikakken isnadi wa aktsaru turuqi anhu fiha da'ifatun wahiya yawancin ma kisoshin da ake kawo a hanyoyin da ake kawo na wannan kisa masu rauni ne matuƙa da gaske mu duba ibnu kasir a tafsirin sa tafsirin al-Azim shi karan kansa anan ya saba malamin sa Ibn Taymiyyah da ya kawo wannan kissa yake cewa kas zakara kasirun min al-mufassirin ha huna qissat al-gharani da yazo tafsirin wannan aya da muke ce a wannan gurin dewa daga cikin malamin tafsiri sun kawo kissar gharani wa ma kana min ruju'i kathir min al-muhajirat ila ard al-habasha da abin da suke gani shine sababin dawowar da yawa daga cikin waɗanda suka hijira daga habashi suka dawo suka dawo makka zannan minhum anna mushriki quraish qad aslamu tsammanin su da aka ce mushrikan quraishawa sun yi sujjada sun musulunta ne walakinaha min turuqin kulliha mursala amma dukan su hanyoyi ne wanda suke mursalai wato babu cikakken isnadi tare da kowace tare da kowace hanya yace walam araha musnadatan min wajhin sahih ya ce ni dai bincike na bai sa na ga wannan kisar ta wata fuska ingantacciya da cikakken isnadi ba kaga a nan abin da yake shi shine a bincikensa shi bai gauta hanya da za ka iya inganta wannan ruwayar ba sannan abu na gaba abin da ake cewa shaidan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshensa kamar yadda ibnu arabi ya yi tsokaci akan sa ya nuni akan sa zai yi wahala kai ba zai yi ba mustahil ne a ce a shar'ance ya faru ba zai yi ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen isar da sako an katange shi daga fadawa kuskure ma'sumin ne min al-khata fi tablighi al-qur'an babu abin da zai zo isar da shi na al-qur'ani ya kuskure ce ko ya manta sai bayan isar da shi in ma zai kuskure to sai bayan ya isar amma ba lokacin da yake isarwa ba shine ma'anar sanu uka fala tansa fala tansa hina tabligh lokacin da ake isar maka da shi ba za ka manta ba illa ma sha Allah wannan ko daga baya bayan ya riga ya shiga al'umma ko an haddace shi shi yasa in an mantar da kai wani abu na Alƙur'ani, akwai waɗanda suna sanar shi za su sana wannan shine abin da ya faru a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a sirarsa amma ba lokacin da yake isar da sakon ba kuma a ce an samu wani abu na kuskure ya shiga ciki wannan ba a taɓa samun haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare al-Qur'ani tun daga lokacin da ake saukar da shi kuma zai ci gaba da tsare shi har kiyama ta tashi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alkur'ani ba ta wa wata barna ta zai same shi ta gabansa ko ta bayan shi saboda saukowa ce saukarwa ce daga mai hikima kuma sharibu shi yasa ibn jauzi a cikin zabin masir yana cikin waɗanda suka soki wannan kissa a cikin littafsirin sa zabin masir yake cewa kana al-ulama al-muhaqqiqun malamai ɗan keke da keke ɗan bin diddigi sun ce haza la ya yasihu wannan bai inganta ba لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا saboda manzo sallallahu alaihi wasallam an katange shi daga fadawa cikin irin wannan ce ba zai yi ba yana da isma ba zai fada cikin wannan ba sannan abu na hudu idan aka dubi kisar yadda ta aka koro ta kamar yadda ibnu ashur a cikin tahrir wa tanuri yake cewa wannan in aka duba za ga cewa haza kalamun yal'anu ba'dahu ba'da magana ce da sashin ta yake la'anta sashi ba sai da ita iya karbuwa hankali ko su larabawa da ake karanta a suratul najm din aka ce kuma an yabi allolinsu a ciki kuma daga baya an soki allolinsu kuma su yi sujjada ai suna da hankali ya kamata su gane wani irin yabo ne wannan a yabe ka nan take kuma a kowa a soke ka kuma ka yadda cewa an yabe ka wannan ba yabo ba ne a cikin istar cewa aka yi ya karanta suratul najm har zuwa karshen ta fasjudu lillahi wa abudu har zuwa karshen inda Allah ce fasjudu lillahi ku yi sujjada ga Allah ku bauta masa suka faɗi suka yi sujjada suka yi tare da musulmi tare da cewa sun ji surar gaba ɗaya daga farkon ta har shi bayan faɗar Allah afara ita mullata wal uzza wa ta salisatul ukhra aka ce an je hoye ban gumakan nan nasu amma ayar da take gaba anakum zakaru wa lahu al unsa tilka idan qismatun dila in hiya illa asma'un سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظل وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى دقبنت سوكا لكوا أنكم الذكر ولم الأنثى يزاق تا وكمكم ده يا ماذا مزا كدنقا سماتا تلك إذا قسمه البيضاء إن بهتني تنيونا نربوني لذلك in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum waɗannan buguma ka sunaye ne kawai kuka kirkiro ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba in yattabi'una illa dhanna zato kawai shaci fadi kuke bi wa ma tahwa al-anfusu da abinda ranku yake so wa laqad ja'akum ja'ahum min rabbihim al-huda kuma shari'a ta zo daga ubangiji amrin insani ma tamanna ولله الآخرة ولله الآخرة والأولى sannan ubangiji ya ci gaba da bayani wa kammin malakin fi samawati wa kammin malakin fi samawati la tuhni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ولا duka ba ya yabo bane kore wani ya zama mai ceto ne Allah ce mala'ika nawa ne a sama masu ana mala'iku suna nan birjin a sama la ta wani shafa'atuhum shay'an ceton su ba zai wadatar da komai ba ba zai amfanar da komai ba illa min ba da an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda sai bayan Allah ya ba ga wanda ya ga dama ya yarda da shi to ya zai kuma a ce an yabi goma kan su cewa za su fito shi Allah yana cewa mala'iku ba su sana to kuma a ce wai an gama wannan har zuwa ƙarshen sura kuma sun faɗi sun yi sujada haka ai su ma kafaran tana da hankali ya sa Allah kita afala ta akalun ba za ku hankalta ba eh. a zo dan kawai an faɗi kalma ɗaya sai ya mahaifinka a ci gaba da zage shi a ci gaba da ɓata shi kuma daga mutumin nan ya gama ɓata shi ka rungume shi ka tsotse shi ka ce ka ka kyauta to kaga wannan shine ne abin da yake cewa wannan magana ce yal'anu kalamun yal'anu ba'dahu ba'dahu magana ce da sashinta yana la'antar sashi to sannan a daga cikin malamai na baya-baya akwai da suka yi magana a kai shi algarno da ya cikin algarani silkal garani kul'ula cewa wannan sifanta gumakansu da gauraka sifanta gunki da gauraka ce wannan ba a san shi a cikin larabawa ba kafin wannan kisar a same ta ba za ka taɓa samu cikin waƙen larabawa ba da suka sifanta gunki su ko cikin hudugogin su ko cikin maganganun su suka sifanta gunki da garno da gauraka to ta yaya za a yi kawai ranar ƙasa a zuwa sifanta kuma kansu da gauraka su ɗauki cewa an yabe shi ai ba ba wani abu ne da ya saba faruwa wanda zai nuna suka cewa wannan kissar wata kissar ce da sun da baya baya ba a sami ma irin wannan a lokacin jahiliya ana sifanta gunki da garnuk ba wasu ce shi kansa wannan alama ce da take nuna rashin ingancin ita wannan kista a ibn taymiya alaihi rahmatullah yana da magana ban sani ba lokaci zai yi bana ka ba zai isa ba magana ibn taymiya tana da yawa saura miki goma to bari mu tabbata ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na 291 zuwa 292 yake cewa dangane da wannan aya akwai maganganu biyu da aka samu wal ma'thuru an salafi wa fi qur'an bi zalika amma abin aka samu daga magabata شيكي غيري لفظ القرآن وتؤمن القرآن لتبتر والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيارة في سورة النجم يتشي وأن ستة سلسي وأن الرواية سنسو كيش سبو لتحرم لأك سابو نتشي وأتكن سورة النجم أن قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتبتجى وقالوا إن هذا لا يثبت وأن ستة سلسي أظن سكتشي وأن بيتبتبع wa man alima annahu sabata wanda kuma ya san ya tabbata cikin malamai qala hadha alqahu ash-shaytanu fi masami'ihim wa lam yalfaz bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ce wannan shaytan ne ya jefa wannan sautin a cikin kunnuwan kafirai amma ba annabi ne ya furta ba sun ce annabi bai furta wannan magana ba amma shaytan ya jefa wannan kaga kamar ya karkata zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin yana dan yin shiru wannan gabar ta yayi shiru a ita ce ya jefa wannan magana kuma a cikin kunnuwan kafirai amma ba shi ya furta shi ba sai yake cewa walakin as-su'ala waridun ala hadha at-taqrir aidan to in kuka ce ba a cikin karatun aka jefa shi ba a an jefa wannan ne a cikin kunnuwan kafiran to nan ma akwai wata tambayar da za ta zo وقالوا في قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته wasu suka ce ai manna in ya yi buri alka shaytan fi umniyatihi Allah zai jefa wani abu a cikin burinsa a cikin fatansa a yi fi hadisin nafsi a cikin burinsa akwai magana da ibnu taymiya zai akan wannan ina ga ajiya ma mun yi magana akan wannan kisa abin da yake cikin rai ai babu magana cewa fa yansahu Allahu ma yulqi shaytan thumma yahkimu Allahu ayati yake cewa fa qalu hadha manqulun amma alladhina qarraru ma naqala an ma naqala an salaf amma waɗanda suka tabbatar da abin da aka samu daga magabata na gaya muku wannan kisar ana jingina ta ga abdullahi dan abbas ba bai inganta ba ana jingina tafsirin wannan ayar zuwa ga sa'id ibn jubair yana daga cikin tabi'ai qatada yana daga cikin tabi'ai haka na abul aliya ar-riyahi shi ma yana daga cikin tabi'ai to wannan sune ibn abin nan eh, al-imam ibn taymiyyah shaykhul islam ibn taymiyyah yake cewa magabata yake cewa abinda aka samu an ciro tabbatacce cirowa tabbatacciya la yumkinu al-qad'u fihi ba zai yi a soke shi ba wal qur'anu yadullu alayhi bi qawlihi al-qur'ani kuma yana tabbatar da wannan da wannan ayar da muka karanta wa ma arsalna min qablika min rasulin wa nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi har zuwa karshen ayoyin da zamu karanta a cikin wannan aya fadar Allah wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim يجي فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث والقرآن يجي آثار رواية إلى أكسامه نتفسر وأن نفسر وأن آية سنة سنتبتها التي تفسيري لكم التي تفهم حديثي والقرآن يوافق ذلك يجي القرآن كما يابو ربايا هكا فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل أتي القرآن الله سبحانه وتعالى يتي الله سبحانه وتعالى يا شافي يا شافي أبن الشيطان يجيفه me yake shafewa me yake tabbatarwa na ayoyinsa shine ya ɗauke wannan ƙarin da aka samu a cikin ayoyin Allah wanda babu shi tunda me za a shafe za a shafe abin da yake babu shi za a shafe abin da yake akwai ɗauke shi shine nasti din a ɗauke shi lafuzza ne suka fito daga bakin shaidan ya jefa su a kunnen waɗannan mutane su ne kuma Allah subhanahu ta'ala zai shafe su sannan kuma ya tabbatar da ayoyinsa ya wato ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya hatta la aya ayatu bi ghayriha ta yadda ba za a yi ayoyi su rikice su cakudu da wasu da wasu maganganu da ba ayoyin Allah ba ce to idan ya zanto ba waɗannan maganganun ne ba na shaidan aka jefa su a cikin kunnuwar waɗannan mutane me za a shafe musu ba abin da za a shafe musu akwai wani abu ne da ya cakuɗi da ayoyin Allah ana karanta ayoyin Allah aka jefa wasu maganganu da ba sa ciki sai Allah ya ce zai shafe waɗannan ayoyin sun ba yuhkimu Allahu ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyin to tabbatar da ayoyin nasa shine shafe waɗannan din in babu su man to me za a tabbatar shi yasa yake cewa abin da aka samu daga magabata ya dace da abin da kissa take cewa ya dace da abin da alqur'ani yake cewa to shine yake fara yake cewa وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس الله سبحانه وتعالى يتنيا أبن الشيطان يجيب أن يزنتوا فتنة وأن تكي إلى شتاء ذوك يسو كوكم وأن ذكا تنسو سكا كيك الشيء يتي إنما يكون, إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا وأن زيه إلى يزنتوا أبن ظاهرين أنجي an ji kalmomin to a nan ne kalmomin za su zama fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu suke da shakka da nufi da waɗanda kuma zukatan suke busa suke su matattu su ne kafirai يتي والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ يتي فتنة التي تفعلوا دولنا النسخ وانا شافي ور يتي إرم فتنة التي تفعلوا faruwa ga ɗaya nau'in ور dai nau'in shafi yana nufin Allah ya saukar da aya ma nan sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ko mu saukar da aya bayan an karanta ta watakila ma an yi aiki da ita Allah ce ya shafa hukuncinta ya kawo wata kwatankwacinta ko wacce take mafi kyau da gare ta bi khairin minha aw mithliha ko kwatankwacinta to anan ai ya zama fitina ga wasu suna cewa ya za a yi Allah da farko bai sani ba ne? ya saukar da wannan hukuncin kuma daga baya zai canza shi ai Allah yana da ilimi dan ba zai saukar da hukuncin da baya bukatar canji ba suka ce to ka yake cewa abinda yake abinda yake ce me yake cewa Allah yace kaga wancan fit wancan fitila da ta faru da wancan shafe wanda Allah ya ai ayoyin suna lafin zane Allah ya saukar ya dauke ma'anarsu ko ya dauke hukuncinsu ko ya dauke lafin su gaba daya sannan ya tabbatar da wasu a makofin su shi to nan ma lafin zanni wannan lafizan ne da suka gaure da ayoyin alkur'ani Allah ya shafe shi ya tabbatar da ayoyinsa an gane tattaunawa da ibnu taymiya yake yi dan ya tabbatar da cewa waccan kissar duk da cewa shi bai yarda cewa akan harshen ma'aiki aka jefa maganganun ba a shedan da ya sada ɗaya jefa maganganun a cikin kunnen kafirai saboda ka shi a sa kafirai sun ji wannan kalmomin sun zaci alkur'ani amma alkur'ani ayoyin da suka zo gaba duk gaba da sai suka yi rubutu da wannan illa iyaka kawai abin da zai zama cikas ga fahimtar ibn taymiya cewa sun yi sujjada idan ayoyin da suke gaba sun shafe waɗannan abubuwan ta yaya kuma kafirai suka ci gaba da sujjada kisar ta zo ta cewa kafirai sun yi sujjada karanta suratul najmi amma ba da wannan siyakin ba kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi a jiya a jiya da muka yi mun ishara zuwa cewa akwai kisar sahihiya tana cikin sahihaini wannan ta tabbata amma babu maganar tilkar garani kulula kuma ba ta da alaka sujjada su ba ta da alaka da wannan ayar da muke karanta cikin suratul suratul sajda suratul hajj ce wa hadha nawa a adallu ala sidqi rasul to ana ibnu taymiya alaihi rahmatullah zai ƙara faɗaɗa maganarsa ya ce to wannan abin da zai faru da ya faru shi ne ma yake ƙara tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne annabi mai gaskiya ne ba zai taɓa bin san zuciyarsa ba don haka ibnu taymiya zai ƙara faɗaɗa maganarsa a in ya faɗaɗa maganarsa a nan ya kai ƙarshe to mu kuma za mu yi masa takun baya a kan maganganunsa da maganganun wasu malamai da suka yi da kuma wanda ku kuka ji a baya sannan kuma mu yi ɗauraya insha Allah akan wannan kissa da abin da zai zama darasi gare mu a rayuwar mu yau da gobe musamman a rayuwar mu ta da'awa abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh